ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير misalin muminan da suke ba da dukiyarsu don neman yardar Allah da natsuwa a cikin zukatansu akan gaskiyar alkawarin Allah da ya musu ba su bayar ba suna ƙi a zuciyarsu kamar wata gona ce a tudu da take wani wuri mai kyau a tudu mamakon ruwan sama ya same ta ta fitar da 'ya'yan itace masu ninninkuwa idan mamakon ruwa bai same ta ba sai ruwa kaɗan ya sauka a cikinta kuma ya wadace ta saboda kyan ƙasar wurin to haka zuciyar masu tsarkake zuciyarsu take a wurin Allah yana karɓar ta, ya ninninka ladanta ko da kuwa kaɗanci Allah yana ganin abin da kuke aikatawa, halin masu tsarkake zuciyarsu da waɗanda suke riya baya ɓuya a gare shi, zai saka ma kowa da abin da ya cancanta, kuma sai Allah ta'ala ya ba da misali yana kamanta halin wanda yake ciyar da dukiyar don riya, sai Allah ya ce.